shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya gama wannan masallacin masallacin abi ubaida tabn al-jarrah wanda ke arkilla sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin aqida al-ibana an usul diyana na shaikhu malami abul hasan al-ash'ari imamul mutakallimin idan ana bai da karatun muna cikin fasali na uku wanda ke magana kan tabbatar da aqidar ru'yatillahi ta'ala bil absari na cewa za a ga Allah dakin sarki da idanu kuru kuru ran alkiyama amma ga mu'minai wayanda Allah ya da su ganshi wannan aqida ce ta ahlus sunna ta tabbata malam ya kokari ya tabbatar da ita a cikin hadisai da ayoyi da yawa ayoyi da yawa guda wajen aya bakwai sannan kuma ga hadisai gwargwado yana ta kawowa sannan kuma da ƙoƙarin ya fassara su kamar yadda ahalus sunna as-salaf suka fassara su tare da ƙoƙarin ya mai da raddi ga 'yan bid'a masu ƙoƙarin su karkatar da ma'anarsu in ma ta hanyar musun hadisin ko ko ta hanyar fassara shi ba wa da ahalus sunna a salafu salih sun ka fassara ba to haka cikin wannan ka'idar muke ko ko cikin wannan tafiyar muke yau za mu zo ga mas'ala ta goma sha ɗaya inda kuma suka fassara hadisin nan da ya tabbata na innakum tarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara hada wannan an bid'a sai mai wata fassara to ita zai kokari ya kawo sannan mu saurari raddin da zai ko gyaran da zai yi wa wannan fassarar Allah ga ta malam bismillah bismillahir rahmanir rahim qala al-musannif alayhi rahmatun min Allah mas'alatun fa in قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترون ربكم يعني تعلمون ربكم فرارا قيل له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه هذا على سبيل البشارة فقال فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل ولا يجوز أن يبشرهم بأمر يشركهم يشركهم فيه الكفار يشركهم فيه الكفار على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ترون ربكم وليس يعني رؤية دون رؤية بل ذلك عام في رؤية العين ورؤية القلب ما لن يكشي مسألة فإن قال قائل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترون ربكم يعني تعلمون ربكم الترارا yace idan wani mai magana daga cikinsu ya yi magana ya ce ku saurara zancin annabi sallallahu da ya ce yace tarawna rabbakum ai ba da kun kazata ko da kun ka fasara ba haka kalmar take ba tarawna rabbakum ma'anarta yani abinda annabi karbi ta'lamuna rabbakum za ku san ubangijinku ba tarauna na gani ba ai ana cewa tara amma ana amfani ma'ana ya sani ko yana sani a majazi ko a karin magana ko wani abu ko ba haka ba cewa ne ai sai ka gani ko in mutum ka son ka kyace shi ka son ka bashi barazana ko ko ka ce mai ai sai ka santa ko ai da ka ce sai ka gani da ka ce mai sai ka santa ma'anar su guda yau ana amfani da sai ka gani a wurin sai ka santa kamar yadda aka amfani sai ka santa a wurin sai ka gani abinda muka son mu ce tarauna ba ma'ana ce na ru'yatul aini ba ma'ana ce ta alamuna rabbakum za ku san ubangijin ku iltiraran tilas ko kun ko kun so ma'ana tarauna kyace na annabi musu yace wallahi sai kun san wa Allah kila an gane ce wata rauna din na ai sai kun ba sai kun gani ido ba sai kun san wa Allah ina jin an gane haka suka ce to haka haka manzo Allah ka mihi ba wai ta tara na gani ba don mutum ya ce wani sai na gwada ma ni awwa ne ko ko sai na ai ba wai hetu ma kuru kuru ka gane ba ko yayi ma dai wani horo na musamman ka gane shi a shi ko ba haka ba to ta rauna shi ta kanihi ana in ji yan bidiya ko ba haka ba to mallami zai ce musu kilala yace duwanda ya yace haka za a ce mashi dakata innan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li ashabi hadha ala sabil bishara ai inda fassarar ka za ta shiga irin ka ce mutum sai ka santa ko sai na nuna ma ni awwani ana faɗin haka ne lokacin farin ciki da lokacin wa mutum bishara alheri in kace mai sai ka santa alheri na tahi in sai na gwada ma ni an ni alheri na tahi to ai magana ga da manzo sallallahu alaihi wasallam kai ya faɗa masa habbaina akan fuskar bishara yabba su. musu murna to a lugance a hankalce ba istilahi da tarauna ana nuhin sai ka santa ko sai ka ga abin da zai horama na musiba ba amfani da shi a wurin bishara to a bishara na annabi ka ba su bishara za ku ga ubangijinku kama ta rauna haza bishara ta to ana bishara haka ba sani ko kun gane hamada duk hankali na a taru a yi hankali kamar da mun ka ambato ko ba haka ba eh, eh kaga hankalin ahlus sunna mustaqim to ku kula sosai yace innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li ashabihi hada ya faɗa masa sahabbansa wannan maganar ala sabilil bishara akan hanyar bishara kalima al bishara da kasara aka karanta ba bi aka ce bi a akwai bishara ka sama ba'un kasara akwai bushara ka sama ba'un damma akwai bashara ka sama ba'un fataha dukan su ma'anarsu daban-daban bishara da kasara shi muka nan shi a bushara ka faɗa mutum wani labari mai haranta rai ko ba shi aka ba bishara aka cewa filinsa bashara bashiru bashir ko ko bashir ko bashirin ladina ko ba haka ba yubashirunahum ko budari bishara bi kasaril ba'i amma yana nuhin a amma ka ce bushara ya ce bushara ana nuhin abinda dan ɗan goron da za ka ba su a ‘yan ka faɗa ma labarin ka ce wani albishirin ka zai ce goro ko ba haka aka ce ba sai faɗa ka ce mata ka ta guda uku ko ba ka bishara kenan ba to sai ka ce to ga wani dan wani tukunci ko ga an dan tukunci ɗabin za ka ba shi tukuncin shi aka ce bushara da larabci a afaituhu bisharatan wa afani bushara na ba shi labarin da faranta mara sai ba ni goro bishara kila fahimta amma da hausa mu kama cha bushara bushara ko bishara bushara na'am wa bashara in ku an ka sabawun bai da ma alaka da waɗannan abin abba shara da ba'un asamu ba'un fata farar fuska hazo kyalkyali kwarin rai kai a ce basharatul wajahi wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharatun ala wajahi bashara annabi na da kyalkyali da haske na imani kan fuska kai an gane ko to nan inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala li ashabi hadha ala sabilil bishara annabi ya faɗa masa habbai wannan akan huskar bishara to tunda akan huskar bishara ta ba a taɓa cewa sai ka santa amma bishara aka baka alheri aka faɗa ba ko ba ce haka nan in ka ji sai ka santa ba alheri na ba to saboda haka manzon sallallahu alaihi wasallam bishara ta yaka ba su shi ba a hasara da wannan ga magana fa qala sai ce musu fa kaifa bikum idan ra'aytumullaha azza wa jal kai ku ga min. a yayin da za ku ga ubangijin ku ji daɗi ku faɗa mai annabi na dariya na murna na sun ya har su ga harka imani ko ba haka ba ya faɗa musu wannan kaga kuma wala ya juzu bai yiwa an yi ya ba su bushara bi amrin da al'amarin da ya shirakuhum fihil kuffaru hatta da kayare sun shiga ciki Dunni, ni magana sai kun santa kariya da ita sai kun ga sai ba ku so ba to sai kun ga sai kun ga da Allah zai muku ai kai ya ta wannan ko sai kun santa ko sai kun ga ubangijin abin da zai muku shin magana ta da aka waka herai ko ba ita ta ba ita ce wadda aka waka herai to baiwa ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya hada sahabbai ne masu imani da shiya yayi musu wata kalima wadda kahere za ta farma har yayi hada su da kaheren a wurin bi innakum ta'lamuna rabbakum inda ranar sai kun santa da kahere take to bai yiwa kun manzo sallallahu alaihi wasallam ambata mu'mini haka a fahimci wannan sosai masha Allah ala anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam qala duk wannan fa muna ta jeran gen mu faɗa ma wannan bayani tare da mun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi tarawna rabbakum yace tarawna rabbakum yace akula ba ta'lamuna ba ta'lamuna su sun karkare tarawna sun ka sa ta'lamuna wurin an fahimta ba ehe in ba muna ya tasa mu wahala sai mu ce to mu biyo da sun ce mu ce gwar fassara amma in ba mu son mu ce dakata ciwon dan ku yi tarauna rabbakum ai ta'lamuna rabbakum sai mu ce ta ta'lamuna kun sata annabi larabci yana da iya wanda ya sa ta'lamuna an bai sata ba ko bai da hikimar ko larabcin da ko bai san ta'lamuna ba amma bai sata ba ko saboda haka ba ta'lamuna ya kanuhi ba tarauna ya kanuhi tunda tarauna ya unwani ita ita ya kanuhi dama wanda addan ta takwali wanda bai yare ba shi kawadan wata kalima bai ta hito ba sai wanda ya hishe fasa sai ce koko ne kaza haka zai ce iwalla eh, shi ne soyin wadi to balidi na amma fasihi bai taba fadin asu fadi bai kasa fadi har wani ya fada mai to annabi an ce afsahul arabi afsahul khalqillahi ajma'ina in ku haka yake kuma duk abin da ya ga dama a fasaha tana ba shi dama ya fadi to kuma ya san tarauna ya kaso kuma ya sa tarauna to ya kana da dama ka ce ah, ba ita so ya faɗi ba ta'alamu ne so ya faɗi am anya anya ka mai da shi annabi din ka mai da Allah la ku an hawa din eh yace duk da haka fa tarauna ya ka faɗi ba ta'alamu ne ce ba to walaysa ya'ani ru'yatan duna ru'yatin to kuma taraunin da ya umar da ita ba yana nufin wani gani ba wani gani ba ko ba haka ba bal zalika amun fi ru'yati al-aini wa ru'yati al-qalbi gaba ɗaya za ku ga Allah da zucci da ido tun da yace tarauna to kuma kalimar tarauna ana an wayanta ga qalbu ana an wayanta ga aini. kuma bai farrake muna ba bai bambance muna duk gaba ɗaya sai kare na ya ƙara mala ya ƙara wasu a ko mhm alhamdulillah dalilun akhar dalilun akhar إن المسلمين اتفقوا على أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العيش السليم والنعيم المقيم وليس نعيم في الجنة أفضل من رؤية الله عز وجل بالأبصار وأكثر من عبد الله عز وجل عبده للنظر إلى وجهه فإذا لم يكن بعد رؤية الله أفضل من رؤية نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكانت رؤية نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل لذات الجنة كانت رؤية الله عز وجل أفضل من رؤية نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كان ذلك كذلك لم يحرم الله أنبياءه المرسلين وملائكته المقربين وجماعة المؤمنين والصديقين من النظر إلى وجهه عز وجل وذلك أن الرؤية لا تؤثر في المرئي لأن رؤية الرائي تقوم به فإذا كان هذا كها فإذا كان هذا هكذا وكانت الرؤية غير مؤثرة في المرئي لم توجب تشبيها ولا انقلابا عن حقيقة عن حقيقة ولم يستحل على الله عز وجل أن يري عباده المؤمنين نفسه في جنانه الله سكر مال الخير wato a hankalin ahalus sunna sadiq miƙaƙƙe na tsaf ko kiyasi zaka ji ko kiyasi zaka ji kiyasi ne sadidun miƙaƙƙe Allah saka mai da alkhairi ga wannan shi ma hujja ta ta hankali har yanzu kusan a kamar da muka ce ko in dai hadisan ba su yi musu ba ayoyin ba su yi musu ba da hankali suka so a ba su to bari mu nuna musu i ba ma wa shi mutu ina malan wata to ka'ida wanda lalle lalle babu abin da ka biyo mata in dai sai dai kai saranda ba ta karkatuwa a saurara da kyau duk da dai larabcin nashi na dan ki dan sarkiya ko gaba kan ba, amma a saurara larabcin da kyau innal muslimi dalilun na goma sha biyu kenan ko dalilun akhar ala fiha ma la aynun ra'at wala udhunun ala qalbi bashar min al'aish salimi wan na'im yace musulmi na duniya gaba ɗaya nan ma babu ahalus sunna ko a ce mu'tazila ko qadariya ko jahmiya ko shi'a kowa kowa duk dai wanda ka ce maka ne musulmi yana da dai aljanna in dai ya yadda da duk da ya yadda da ita din ya dai yadda akwai aljanna ya san akwai aljanna ko to an samu ittifaki anan ittafaqu dukan sun ittifaki ala anna aljannata akan cewa ana ala anna aljannata akan aljanna fiha ma la aynu ra'at cikin ta akwai abin da ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at ji labarin ma kunnin ka bai taba jin labarin ba kai wala khatara ala qalbi bashar bai taba darsuwa wannan dadin ga zuciyar dan adam ba baka ma san tunda baka kai ma ka ji dadin bai taba darso ma ba kila fahimta an yi ittifaki nani min al'aishi aishi salimi na rayuwa lafiyar rayuwa wan na'imul muqimi da ni'ima mazauniya zaunan nan ni'ima muqim dawwamamma duka an samu ittifaki ko ba haka ba da wanda daɗa ka cewa aljanna ba a yi ta ba sai an yi busa kaho za a yi ta da wanda ka ce aljanna tana nan yanzu tana jiran mu da wanda ka cewa ana yin ta ta kare a saki ta kare a saka mawa da kaka in kai gida kai sabon hinti in ya tsuwa ka sake in ya tsaka san yan bidaya wa gare su akwai wanda shi ya kaɗu aljanna ba dun ya misalta aljanna kamar gidanka in yayi da an sashe da ka hinta shi ka komi an ka shekare ko shekara biyu ba a zauna ba mi zai ya tsaccage ya yi gizo-gizo ko ba haka ba to haka azaljan take har da kan hujjar cewa a diba duniya in an kai gida shekara biyu ba a zauna ba ya aika zama to ya za a ce Allah aljan tun tuni tuni tuni tana tana jiran wata lalacewa shi hauka ta kenan irin wannan kaga ya ɗauki aikin Allah da aikin makaruki ko ba haka ba kaga bai sa akwai wanda ka ce a kwata-kwata ma ba a yi ta ba sai an zo shigar ta Allah da eh shi kwatantawa ta yi da a baka tsohon gida shekara talatin ko ya girme ka a ce gidan kakanka na a renovation a sa ka ciki da bari sai ka bala ka isa wuri a yi ma gida wahi shi hauka duniya ka sawa. to duk waɗanda irin eh, eh, shawara kanci duk an yi duk surat an yi tayin su ko ba haka ba amma dai ku zara ƙi da ahalus sunna ya san cewa aljanna tana nan ko ba haka ba kuma aikin Allah na ka kwatanta da aikin makhaluki masha Allah to amma dai kamar ni ce duk wanda aqidar ka take ne sun yadda dai akwai aljanna tana da abin da ido bai taba gani ba ko tana da abin da kunne bai taba ji labari ba tana da kai abin da bai taba suwa ga zuciya ba na ni'ima da daɗi da duk abin da zaka sawwala wanda dan adam ka so ko an yadda da wannan sawa'un an yi ta ko ku ana na ana yin ta ko ko ba ma fara ba sai rannan sai karshe a yi ta ya dai yadda dai cikin aljanna akwai abin da dai komi daɗi ko to mu ci gaba to hujja zai kawa sai ce to walaysa na'imun fil jannati in ji malam ce to babu wata ni'ima a cikin aljanna afdalu min ru'yati llahi azza wa jalla bil absari babu wata ni'ima faɗa min wanne ne abunda ya fi daɗi kamar ganin Allah ah, to ganin hurri ne ka Allah ganin Allah daɗi eh, ganin eh, usurun yake Allah ganin Allah daɗi da fititullo aljanna kai kai imajin ka jiya duk abin da za ka gani babu abin da kai dai ganin Allah wannan su ma da ka ba a ganin Allah sun yadda ganin Allah ya kowane daɗi ko amma sun ce ba a gani ɗin amma da kaddara ana gani sun san ya kowane daɗi to yanzu a harshen su mu ki harshen su mun ittifaki na cewa ni na cewa aljanna ta ya kowane daɗi ko a cikin aljanna ganin Allah ya duk abin da a cikin aljanna daɗi ko mu ɗauki haka hujja muka so mu ba su wata hujja wa akasaru man abada Allah azza mafi yawan wanda sun ka bauta ta ma Allah yawan wanda ya bauta ma Allah abadahu ya bauta ta ma na lin nazar yi wajhi bai Allah mai yawan da ya bauta ma Allah ya bauta ta ma Allah don Allah ya bashi dama ya gani ranar kiyama duk in duk bautar da haka ya baka samun ka ga Allah na kiyama duk arka ta lalace ma duk in ka shiga aljanna kana gani Allah in ko a aqida mu ahlus na in ko baka ga Allah ismis baka cikin aljanna ba kana cikin wujuhun yawma idin wujuhun kalla innahu arabin yawma idin lama ji kana ciki kaga baka cikin aljanna kenan in ko ka shiga aljanna kana gani ko to akwai wanda ka bauta ta ma Allah wanda ba aljanna yake so ba in dai ba mahaukacin dan dariƙa ba shi ne ka bauta ma Allah yace ina bauta ma Allah ba don aljanna ka ba don tsoron wutar ka ba wa in tasawuf wa in in tasawufin ka kai mu tasawuf ka kai koli to kana barin tsoron Allah kuma kana barin kwadai gare sai da Allah da wani Allah su koma duk ɗai ina yi ma ba don tsoron aljanna ka ba ba don kudan aljanna ka ba don tsoron wutar ka ba haka suka cewa har suna kassama ibada gida uku wai in kana bauta ta ma Allah alhali aljanna ta yi kaka so ibada makwaɗaita ta haka wai makwaɗaici to mun ji makwaɗaita muke ko amma ga Allah ko ba haka ba in ku kana bauta ta ma Allah kana bauta mai amma tsoron wuta ka kai? tsoron wata aljanna tsoron wai Allah kai saka wai ibada bayi ta kai ka san sun ce bawa sai da sanda kawai tun dai ka Allah ya kone haka ka bauta mai to kai ibada bayi ka kai kai kai wa Allah wai ibadatul ahrari ibada ya iya iya ahrar wanda ba don aljanna ba don wuta ba da aljanna ce da wuta ce sai su ta kaya ko ba haka ba haka suka ce cikin tafai duka akwai wannan kowa sani eh, a lokacin da duk mutasawwifi dariqiyun ya kai kul ya kai number 1 to sai zan kahiri to haka zai zama kana ƙara shiga ka ka san haka harka kana ƙara shiga kana ƙara nisa da Allah yawa kana ƙara zarewa mhm. to mu dai ahlus sunnati wal jamaa duk muna bautata ma Allah na don mu shiga aljanna muna bautata ma Allah na don Allah ya tsira da mu daga wutar shi haka Allah ya ce mu yi mai haka ya ce mu koyi da annabawa haka suka yi mai to sannan kuma mun san cikin aljanna ga da muka nema mu shiga babu abin da ya kai daɗin ganin Allah to muna bautata ma Allah muna kwaɗan ya samu aljanna kuma ya gwada mana fuska ta ba haka take ba to mu ci gaba da karatu mu jiya to fa in lam yakun ba'da ru'yati Allah afdalu min ru'yati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to mu tahil a alkiyama in ka ce ganin Allah ba an ce ana ganin Allah ba mu mu yadda to amma dai koda ba su yadda ba su sun ce ana ganin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba su sun yadda ko to mu gare mu ahlus sunnati wal jamaa ganin Allah ya hidadi he da ganin annabi Muhammadu idan ko an kawada mun gaina yadda ko su in sun yadda koda ba su yadda ba sun san dai ganin Allah ya bambantu da ganin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah al khaliqu annabi kuma makhluquna ko ba haka ba to sai mu ce to ganin annabi shi annon batu shi abbe da ganin Allah ko ba haka ba to fa iza lam yakun ba'da ru'yatillahi idan dai bayan ganin Allah babu afdala wani abu da yafi min ru'yati nabihi sallallahu alaihi wasallam kamar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ko shi ka dai ko to wa kana ru'yatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam afdalul lazzatil jannati sannan kuma ya zan ganin annabi shi ko duk cikin aikan aljanna kayayyakin zakani banda ganin Allah shi ko yayi ko ne dadi ko ba haka ba ka san ko abin da dai ko dun ka san ko kai an gaba ga annabi wacce ya addu'a so haka ka ce annabi ka roƙa min ga ka gani ko ba haka ba wanda wani sahabi yace ko ba haka ba as'aluka murafaqataka fil janna hmm, hmm, yace ka je faɗi wani dun waya gare ya ce a ah, annabi dai shi dai ne nika so ko ba haka ba sai ce to aini ala nafsika bi kasrati sujudi ala kulli halin ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haidu sauran ni'imomin aljanna daɗi bayan mi bayan ganin Allah madaukakin sarki ana biye wa kana ru'yatu nabiyyi wa kanat ru'yatu Allah azza wa jalla afdala min ru'yati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ganin Allah madawakin sarki ta fi ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ko to wai wannan hujjar da zai sakawa ga ta nan to wa idza kana zalika idan haka al'amarin yake ganin Allah ya fi ganin annabi Muhammadu da mun sani ko to idan haka al'amarin yake kazalika wa idza kana zalika kazalika idan al'amarin haka yake to lam yuharrimu Allahu anbiya'ahu al-mursalin wa mala'ikatahu al-muqarrabin wa jama'atul mu'minin was-siddiqin min an-nazar ila wajhihi azza wa jalla sai a ce to dakata yanzu kai ko yance alasabil misali ni ko ba haka ba Allah ya bani dama ni ga Allah ranar alkiyama ko ba haka ba ko ba haka ba misali to an ce in ka ce kun ce ba a ganin Allah kowa bai ganin Allah kenan a bakin ku to shi annabi Muhammadu me za a gada mai mai daɗi kamar daɗin da naji ji tunda ba ganin Allah kwaɗalin ni za a gwada mashi annabi tunda shi tunda kun kore ganin Allah ko to tunda kun kore ganin Allah to kaddara mu za mu ga Allah ko ba haka ba ko ku kaddara ban mu dauke lahadar su mu ce duk gaba ɗaya ban mu ce din ba ganin Allah da mu da annabi Muhammadu ko a kiyar su ko duk ba mu ganin Allah ko to amma shi bancin an ka cire Allah ɗaukin sarki wa gani ne hidaɗi na biyu to mu taron jama'a mun ga annabi ko ba haka ba to shi wa zai gani shi adai muhammadu wa zai gani kun gane ka'idat in kace bai ganin Allah to kenan mun tsere ma Allah da daɗi mun tsere ma annabi muhammadu da daɗi ba sani ko kun gane ka'idat tunda shi bai ganin Allah to mizewa annabawa wanda za ku tsere muna mizewa mala'iku wanda za ku tsere muna kaddara mu yanzu mun sassabto mun yadda mu eh, tsawon mu bai kai ga Allah ba ko ba haka ba to su miza ai musu ko a basu haka nan yau mabi ya himma wanda aka biya mhm. ya ce to in hankali ya yadda a cikin aljanna babu abin da ya kai ganin annabi Muhammadu daɗi in bancin ganin Allah to mu ko mun ga annabi Muhammadu to kamata shi Muhammadu danga da an ka aiko ma sakon ga an ka ce yahi kowa yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi ko kamata dan tsara mu da wani abu ko ba haka ba to ko babu abin da tsara mu da shi sai an gwada mai abin da gani ne yahi gani ne don kan mu tarayya to kage kenan dole a gwada mai Allah don babu abin da ya tsara ganin Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ko an ka gwada mai Allah in kace eh to shi nan mun yarda to mun kai ana ganin Allah shi an fahimta ashe ana ganin Allah nan kwat duk wadan bida da kasa ga kusurwa sai ya ce eh to lalle ha sai ya ce lalle bai yiwa a ce mun wuce annabi da dadi to amma to sai an samu na mahita nan to ku diba karatu ce to wai za kana zalika zalika. to in ku alamarin haka yake to lan yuharrimillahu bai koyuwa Allah shaharar tama an biya a hulmursalina annabawansa manzanni kuma wa mala'ikata hulmuƙarrabina ya hana ma mala'ikunsa makusanta wa jama'atal mu'mini na duk sauran mu'minai wasu diƙin da saddiƙai minan nazar ilawaji hilkari bai hana musu ilawaji ya azza wajen kila fahimci wannan an gane gabat to sai ƙara tun da wata shubha da sun kasu su kawo sai ya kore ta su abinda suka rigima ganin Allah in kaga Allah ya tasiri ga Allah kila an gane ko ganin Allah na tasiri gare shi karka da ke tasiri gare bai tasiri ga Allah ko hankali an ka buga bai tasiri kila an fahimta misali na za mu buga na hankali in ka shekara kana kallon jinar ga yana kara mata kauri ko kari ganin ka na tasiri gare ta kila fahimta kila dan adam makhluki kaka kallo ya ji daɗi amma gida kana tana jin daɗi ashe kenan abinda muka son mu ce akwai abin da gani bai tasiri gare ganin watan da manzon Allah ya kwatanta kuna za ku ga wata za ku ga Allah ku kamar da kuka ganin watan ga shin ganin da muka kallon watan yana tasiri ga wata shina ƙara mata haske ko rage mai haske ko gobe hito da sauri tunda yaje an ganai kaga wace ba ko to tunda ashe bai ba ashe to duk wahalar da suka kokarin su yi muna su wai kan mu kamanta Allah da wani makhluki shi na sai mala ce ku saurara Ya ce wa zalika dalili kuma annar ru'uyata shi ganin da aka wa Allah la tu'assiru fil mar'i ba ta tasiri ga wanda aka gani shi Allah da mun ce ana gani ba ta tasiri gare da komai da ganin da rashin ganin ga Allah ba ta rage Allah komai ba ta kara shi komai kila fahimci wannan ba ta tasiri gare li'anna ru'yatar ra'i saboda ganin mai ganin kuma bi tana can gare shi gari yana nan gare ka ganin Allah bai tasiri ga Allah bai rage shi bai kara shi a fahimci wannan to fa idza kana hadha hakaza idan al'amarin ku haka yake ganin Allah bai tasiri gare ganin ka yana can gare ka to in haka na sannan wa kanatir ru'ya ghayra mu'assiratin ganin Allah bai tasiri ga Allah filmar bai tasiri filmar iga abinda ha gani to kaga lan tujib tashbiha ina tashbihin da an ce ina tashbihi na kamanta Allah da wani bale ku ce ai ba a ganin Allah saboda an ga Allah an shabbaha shi da wani abu makhluki ko ba haka ba ai shi ganin Allah la yu'athiru la yu'athiru fillahi bai tasiri ga cikin Allah ko ba haka ba kai na ka gani ka ji dadi kai na ha gani ka ji babu abin da ya kai wannan dadin dadi an fahimci wannan kaga lam tujib tashbiha bata kawo tashbihi ba wala in kilawan an haqiqatihi ba a juya magana daga haqiqatta ba da take kai kai mabukaci kai ka bukata kaga Allah kai ganin Allah ka wa tasiri ka ji dadi kaga walam yastahil ala Allah azza wajal bai koru ga Allah ba an yura iba an yuri ibadahul mu'minina nafsahu ya gwada ma bayan sa mu'minai kai ne bai koro ga Allah ba fi jinanihi a cikin aljanna tai an gane wannan kawai abinda wannan paragraph ta kunsa abu biyu na na farko dai yadda da an kai cewa a cikin aljanna daɗin da ya kone daɗi shine ganin Allah na biyu matakin da ka kadime shine ganin Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ku in ko kun kore ganin Allah mu dauke sarki it means za mu yi annai Muhammadu daɗi cikin aljanna jin daɗi cikin aljanna dun za mu gani alhali shi bai ga kai ne ba kila fahimta to ko dole Allah ya bashi wani abu da ya tsara mu da shi ko ba haka ba to in ku Allah ya bashi wani abu tsira da shi babu abin da ya gani annai Muhammadu daɗi in dai gani na sai Allah madauke sai ganin Allah ko ba haka ba to a lokacin da kun kace to shi Muhammad din ya tsara al'umma ce da yana ganin Allah to sauran annaba fa su ma don su tsara al'umma su suna ganin Allah to mala'ikun fa a sun su bambanta muna suna ganin Allah to mi aka sa tabbatar ana ganin Allah kun tabbatar ana ganin Allah an fahimci wannan babun fil ru'ya babun fil ru'ya احتجت المعتزلة في أن الله عز وجل لا يرى بالأبصار بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقالوا فما فلما عطف الله عز وجل بقوله وهو يدرك الأبصار على قوله لا تدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وكان قوله وهو يدرك الأبصار على العموم لأنه يدركها في الدنيا والآخرة وأنه يراها في الدنيا والآخرة كان قوله لا تدركه الأبصار دليلا على أنها لا تراه الأبصار في الدنيا والآخرة وكان في عموم قوله وهو يدرك الأبصار لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر malam kamar ya ga fassarar da ya kokari ya yi muna shekaran jiya kan bata tunhaye bata isa ba duk da mu mun fassara ta wanda ya kamata wani salaf ka fassara ta na cewa ya fassara yuliriku da ganin ido ko ba haka ba amma sai kokarin ya ce mun tana dokan ma'ana ga wasu ba ga wasu ba la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar cewa la tudrikul absar ga kahirai haka ya fassara ta wancan karon ko kuma la tudrikul absar wani lokaci ba lokaci ba wani lokaci Allah tudrikul absar ya ce duniya ko ba haka ba mu ko mun ka ce fassara ta yi ba saboda ni saboda la dirkul absaru Allah bai ce duniyar da lahira babarinta ta yayi abinda ku Allah bai hadi ba ka zo kai mai bambance kai mai gwari gwari to kuma kwasaka sannan kuma cewa ga wasu ba ga wasu ba duk da dai tana iya shiga wani wuri shi ma dai Allah bai ce ga wasu ba ga wasu ba a Aya, da mun ka ce karkashin haka la dirkul absaru ba gani ido ta ka magana ba idraki ya ka magana idraki kuma ya bambanta da ru'yatu idraki shine ihada ka zagaye abu ka karaɗe abu ka san shi ciki da bai ka kwankwale shi ka kwalkwalce shi shi ya idraku ba ru'uyatu haka ɗaya mujarradin abu ka ga ru'yatu ba kila an fahimta to amma alhamdulillah da yake shi malan can shi ma wanda ya fasara bai ji abin ya dan yi mai cika mai ido ba kun san nace zai kokari gaba ya koma kawo ayat shi kokari ya fassara da wasu a akawalu gashi shi ya samu dun ya bambance ma da wancan zango sai ya ce mi babun an gane ayar zai koma kawowa bayan ya gama maganganun da ya kai na raddi na hankali to zai koma kawo ayar ya koma ta ya koma ƙara raddi kanta amma dai har yanzu duk da malamin faɗi ya faɗa ba ta canza mana waccan fassara ta farko ko ba haka ba idrak daban ihada idrak daban ru'yatu daban ru'yatu idraku ana fassara da ihada wala yuhituna bi shay'in min ilmihi saboda haka ya hada da idraku da mayar uya da amma bari mu bi abin da yace yanzu shi ma nan kokari <clears throat> yake ya mai san musu raddi su suwa su mu'tazila da sauran wayanda duka kore ganin Allah su yi kokari su gone ganin Allah nan da karhin nahau karhin arabiya ko ba haka ba karhin arabiya yau ba karhin hankali ba ba karhin hadisi ba ba karhin aya ba a karhin nahau da karhin larabci za a sa bari mu gwada mu gani yace ihtajjatil mu'tazilatu mu'tazila sun kawo hujja fi anna Allah azza wa jal na cewa Allah mudaukin sarki la yurabil absari ba a ganin sa da idanu sun kawo hujja bi qaulihi azza wa jal fadar Allah da yace la tudrikuhu al absaru wa huwa yudriku al absara da wannan sun kawo hujja al'an'am wa qalu sun kace ga hujjar su sun kace falamma atafa Allah azza wa jalla lokacin da Allah ya yi adafi adafi na nahau ya kulla wata magana kan wata magana ko to lokacin da Allah madaukakin sarki ya adafi bi kauli da ce da yurkul absara waga jumla ya kulla ta ya azata ya sa join word kalimar wani abu wanda ka kulla jumla biyuta ya hada ta da mi ya hada ta da ala qaulihi la la absar an gane ba wa kana qawluhu wa huwa yudrikul absar to kuma ya kasance magana ta da ya ce yudrikul absaru alal umumi ga kowa take kila bari fara bayani sai mun ja larabcin sai mu gane aya guda ta mai gaba biyu ko yawwa mai gaba biyu gaba ta farko la tudrikuhul absar gaba ta biyu wa huwa yudrikul absar la tudrikuhu gaba yudrikul absar yudrikul absaru gaba join word wa wa ta tsakani to san suka su ce a larabci tunda an kasa word wannan join word wannan wawan an kasa ta to jumlolin ma'anar su guda ta wajen bangaren me ta wajen bangaren abinda an ka kore ko abinda an ka tabbatar sai sun kace abinda muka sun kace da an kace karshe fa samu ta karshe da an kace shi Allah wai dirikul absar shina ganin absaru wasu ko ba wasu ba ko duka shi Allah yana ganin absar duka ko go wasu duka a rike min duka ka cewa to duka yudrikul absar a ina duniya da lahira ko duniya ɗaya ko ko lahira dai duniya da lahira ko an ka ce yudriku ko musulmi ko kahiri ko yana gani ko duka umum ko to sai suka ce ka'idar larabci dan kada jumla biyu in gudana da lullu alal umumi ko ɗaya haka take babu zauren ka cire wani abu cikin wagga tunda an ka sawa aka haɗa su ba zari ba ko mun gane tunda in ka yadda wa yadurkul absar muwassar yadurku gani wanda suka sun suke yana ganin ido duniya da lahira yana ganin idanu na kowa yana ganin idanu na kahire da musulmi yana ganin idanu ko ba ko shi ko to tunda aka kulla ta ga da rukul absar sun aka ya bambanta da la yudrikul tunda nan shi Allah na ga komi yana yana yana ala umumin ko shi ko makhaluki shi makhaluki mutum to bai ganin Allah kuma ga komi bai ganin Allah nan da lahira bai ganin Allah eh wani lokaci ko wani lokaci kahiri da musulmi duk ba su ganin Allah da waccan take umum ita ma ga umumta saboda ni saboda ka'idar nahawu idan an ka sawawun wawan ya dullu alal asafi ko to mi a hukuncin ai sai a ce wal ma'tufu lahu ma'tufu alaihi ko daga nahawu sai a ce fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa ta'rifihi wa tankirihi ko ba haka aka cewa ba hukuncin su guda sun ka ce to tunda Allah ya ce wa huwa yudrikul absaru kuma yudrikul absaru alal umumi yake kuma ya dafi ne kan la tudrikuhul absaru shi ma yajibu an yakuna alal umumi an gane arabiyat wannan arabiya ta bari akan ta larabcin ku jiya. kujiya ihtajjat al-mu'tazilatu fi anna Allah azza wa jalla la yura bil absari bi qawli azza wa jalla la tudriku al-absaru yudriku al-absaru wa qalu falamma adafa Allah azza wa jalla bi qawli wa yudriku al-absara adafa akan mi ala qawli la tudriku al-absaru ko to da Allah ya adafin wa huwa yudriku al-absaru ga jimla farko la tudrikul absar ko yace to wa kana qawluhu yudrikul absar to shi ko kaunin Allah da ya yace yudrikul absar al umum ya hada kowa ko annahu yudrikuha fi dunya wal akhirah ko yana ganin ta duniya lahira ko wa annahu yaraha fi dunya wal akhirah ko to kana qawluhu la tudrikul absar cewa da an kai la aka kore dalilan ala annaha la tarahu al absar fi dunya wal akhirah wa kana fi umumi qawlihi wa yudrikul absaru dai umumin ta hadin ta tana dauke da jumla ta gaba dai kamar yace yudrikul absaru saboda mi li anna ahadal kalamaini ma'tufun ala al-akhari saboda maganganu biyu na an ka kulla ɗaya bisa ɗaya ko ba haka ba mm-hmm. an gane wannan to mallan hujja mallan shi ibn abul hasan al-ashari ya yadda ko bai yadda ba me amsa da zai ba su ga wannan tawili na nahau kasan dole sai ayi kokari kware shi yasa malami ana son komai ya karade arabiya kasanta musamman malami aqida don saboda wannan sun kai ta bada contribution cikin arabiya akwai kowa ciki ko ba haka ba akwai shi'a akwai mu'tazila akwai jahamiya akwai ahlus sunna sannan kuma kowa kokarin ya kai ya jana shi ko ba haka ba to in yanzu baka da a immunity ko baka da wani kayan rigakai na sunna ka koyi da sunna sai akai ka a baro ko ba haka ba ama in kana da to sai hafta da arabiyar ka zan arbiya sunniya ko ba haka ba mhm to mu karanta kana umumul qawlain wahida wa kanat al absaru absaru al uyun wa absaru al qulub li anna allaha azza wa jalla qala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur wa أولو الأيدي والأبصار أولي الأيدي والأبصار أي فهي بالأبصار فأراد أبصار القلوب وهي التي يفضل بها المؤمنون الكافرين ويقول أهل اللغة فلان بصير بصناعته يريدون بصر العلم ويقولون قد أبصرته بقلبي كما يقولون قد أبصرته بعيني فإذا كان البصر بصر العيون بصر العيون وبصر القلوب ثم أوجب علينا أن يكون قوله لا تدركه الأبصار في في العموم كقوله وهو يدرك الأبصار لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر وجب عليهم بحجتهم أن الله عز وجل لا يدرك بأبصار لا يدرك بأبصار العيون ولا بأبصار القلوب لأن قوله لا تدركه الأبصار في العموم كقوله وهو يدرك الأبصار وإذا لم يكن عندهم هكذا فقد وجب أن يكون قوله لا تدركه الأبصار أخص من قوله وهو يدرك الأبصار وانتقب احتجاجه wato in kana yi da dan bid'a ba shi tsoro ta kwana ko ba haka ba sannan kawo mai shubha in ya kasa warware ta sannan sai ka warware mai yanzu malam nan shubha ta zai kada musu cikin maganar su ba sun ce tunda an kai an kai hadafin wayo durkul absaru akan la durkul la durkul absaru duk gudana ba to tunda sun ce duk gudana bari mu mu faɗa musu wata kalima ba duk gudana ba to shi na zai in sun ka kasa warware ta ko sun ka ci a ba haka suka nihi ba to sun dawo yanzu kamo in karanta larabcin abin da malam kasan ya ce al'abasawu an kace ko la tudriku al'abasawu hatta da aqidar su sun yadda ana ganin Allah a zuci a zuci an fahimta sai ana ina a tunanin Allah ana iya ganin Allah har sun ce Allah na iya bayyana wa mutum a zuci ya ji talazzuzi ya ji daɗi su sun yadda haka ko absaru don akwai absarul uyuni sannan akwai absarul kalbi ko kulubi basarul aini basarul kalbi ko gani na zuciya da gani na me da gani na benga su yi kokari su koma can duk da suna shakkun al'amari yana da musu kai kai a ce Allah ga Allah ga zuci amma saboda mi saboda wasu ayoyi da sun ka samu babu makawa sai sun ce ana gani ba makawa da su suna gantun da sun riga sun kore ganin ido bar su dan laba su ce a ah, ganin zuciya aka mishi ko ehin duk su eh, kalla ina eh, wujun yawm idan nadara ila rabbiha nazara da kuma addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam na ya bashi lazzatan nazar ila wajhika duk sun ce nazratul qalbi ba nazratul aini sun kace ba a fahimci wannan da kyau to da ita malam zai son ya buga musu yace to idan kun ce haka sai mu ce inda Allah ya ce la tudrikuhul absaru kalima absaru ya ce ai bai ce muna absarul qulubi ba bai ce muna absarul uyuni ba ko ya farrake muna bai farrake muna ba sai mu ce to kun ce kuma an kore kuma ya dullu alal umumi to kuma san cikin alkur'ani akwai wurare da dama da sun ka zo al-absaru al da ma'anar zukata ganin zuciya ganin zuciya ganin zuciya a larabci ma ya zo haka a luga ya zo haka a larabci ya zo haka a shari'a ya zo haka kan haka yadda da cewa gani ana amfani da kalimar basaru amma ana nuhin zuci kila an fahimta abuna na karɓaɓɓe a wajenmu da a wajenku ko? Ciao. to yayin da Allah ya ce la tudrikul absar tunda bai ce kalbu ba bai ce aino ba to yadullu ala al'umumi ko ba haka ba mu doki yawun ku mu ce to ba a ganin Allah da kalbu ba a ganin Allah da aino. to nan take za su ji zaka ji sun ci da kaci haka za su ya ah, Allah ainan ai aino aka yi ba kalbu ba za ce ma haka su ce basarul uyuni aka yi shi yasa Allah ce la tudrikul absar ba basarul qulubi ba shi basarul qulubi mai yadda ana yi sai mu ce to hanya ai ayat alal umumi take shi Allah bai ce ayinu ba bai ce kalbo ba ko ba haka ba bai ce basarul qulubi bai ce basarul qulubi mi kun kai unwani da shi na ku farrake muna yace to duk abin da za su faɗi na shi amsa mu kila fahimta duk abin za su ba su ana hujja nun ba su da sai dai an koma ga wata aya ko hadisi ko ba haka ba shi a hujjar mu to mu karanta mu jiya da lahu yace sai mu ce musu fayajibu kenan ya wajaba idza kana umumul qawlain wahidan idan dai haduwan magana abinda magana kauli biyu ka nuna wa gudana da la tudrikul absaru da yudrikul absaru umum gaba ɗaya komi ba yana ganin komi amma komi bai gani ne in haka za a ce to wakanatul absaru mu ko a wajen mu mun san akwai idanu sun kasance absaral uyuni wa absaral qulubi akwai biyu ko eh akwai absarul qulubi akwai absarul uyuni lian Allah azza wa jalla abin da ya mun kace akwai absarul qulubi Allah da kai ne ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi suduri wa in fa innaha la yadal amr yake la ta'mal absar ba idanu wadanga na kurukuru kama kanta ba maganar lahira da an ce a makanta lahira mutun ya tashi makaho ko ya ga bai gani ba wai magana kuru kuru ba na idanu walakin ta'amal qulubul latifi suduri ko zukata na cikin kirara su ne kamar kantawa na cewa mutane makayina ba lahira ne kamar sun ce duniya mutane suna makancewa suna da idanu ba su gani ko kaza kaza ba su gani ko sun makance a ya za su makance ga idanu suna ganin Muhammadu suna ganin komai da ku zai ce a ah, fa inna la ta'amal absaru walakin ta'amal qulubul lati fi suduri ashe kaga ana sa makanta ga ido ana sa makanta ga zuciya ita ko kalimar makanta ba an da ta sai ga gani ashe zuciya na gani ido na gani kun fahimci wannan yace wa qala kuma Allah da yace da kai ne qulil aidi wal absari yana yabon annabawa qulil aidi abuta karhi hannu kenan aidi hannu amma yana son karhi sai a ce aidi saboda sai amma kun ba a sa unguwan da ƙarhi ga hannu sai mai hannu ya an ka cewa ne fulanun lahu yadun fi hada da an gane ba ko da ka ce yana da hannu cikin wannan ma'ana ƙarhi ko ko yana da baki da shi an kai kwarmato ko mai an kai ko amma ba unguwan da kalmar yadun sai mallahu yadun kila an fahimta a lokaci guda ya dullu al haqiqati ta kaunuhu zu yadin za yadin sannan waya dullu alal majazi na isti'imalin amaliya ta yadun ga mayu addi ilai wannan kadi yana jimin warware ta dama so da yawa an fahimta ko mhm, ana cewa wani dawuni liyadi mai dogon hannuna ana nuhin mi yana ba da kyauta ko mai kyauta na to amma ai sai a ce to ai yadu nan ga ba kyauta ba hannu aka nuhi ba ai kyauta aka nuhi i e, mun san kyauta aka nuhi amma ai ba a wani da yadin tana nuhin kyauta ba a sata sai ga mai hannu Kila kun fahimta abin da muka nuhi don ba ka ce ma ruwan sama da wilil yadi ko ba haka ba ko yana ba da kyauta ba ka ce ma duk abin da wani abu da ka baki kyauta ko yana da ko ba in bai da hannu ba ka ce mai yadin an fahimci wannan abin da muka so mu ce nan ulil aidi su annabawan ma'abuta kyauta wal abasari ma'abuta gani nan ba gani ido ba don Allah bai yabi annabawa ne da gani alhali ko ka na gani ko ba haka ba tunda in dai in dai yabo da gani kana gani a yabe ka da shi kuma kahiri na gani babu wani yabo ciki shi absar da aka nuna nan special na na musamman na wani abu na gani na musamman ba irin wanga gani na kurukuru ba gani na gane ma'ana ni malan kasu ya tabbatar mana malan gina su ya tabbatar mana kalima absaru ana unwan da ita a ido ana wanta ga ciko mu ci gaba sai ce ai fa hiya bil absari an gane anan da idanu yake nuhi fa arada absarul qulubi yana nuhin ganin idanu ganin zukata ganin zukata to kuma ganin zukata ita ce yufaddilu bi yafdulu biha al kafirina ita ce wadda mu'mina sun ka tsere makafirai ta ganin zukata ba ganin ido ba wa yaqulu ahlul lugha malaman luga na cewa fulanun basirun bi sana'atihi kai wani mai basira na ga sana'a sai ko mai basira na ba wa basaro ta ba gane ido aka nuhi ya santa aka ne yuridu ne suna nuhin basarar ilimi gane ilimi wai kuna suna suna cewa kad absartuhu bi qalbi ai na ga wannan abun ga zuciyata suna nan mi ganin zuciya ko kama ya kuluna kad absartuhu bi aini kamar da mun kaza suna cewa na gashi da ido na ko abinda malam ka kokarin ya ce dai mu yadda da cewa ana anwan da absaru ga idanu ana anwan da absaru ga zukata ko to shi ko Allah ce za ta dukul absaru ko to fa idza kana al basaru basarul uyuni wa basarul qulubi to idan da ya zan kalimar basaru ana anwan da ita ga ganin idanu ana anwan ta ganin zukata ko in haka na summa aujabu alaina sannan sun ka wajabta mana su mu'tazilawa da yan bid'a sun ka wajabta mana an yakuna qawluhu lalle lalle Zancen Allah da yace la tudrikul absaru sai ya kasance fil umumi umum ya zo ga komi ya gane komi in dai haka na saboda ni ka qaulihi wa huwa yudrikul absar kamar yadda yace yudrikul absar yadullu ala umumin to lalle lalle dole sun kace la tudrikul absar yadullu ala umumi ko sun dun ce wanda sun kai li anna ahadul kalamain ma'dufun ala al-akhir ko dun ɗayan jumla an kulla ta ga ɗayan ko to in haka na wajaba alaihim ga magana ya wajaba akan su bi hujjatihim da wannan hujja tasu ya wajaba su ce annallaha azza wa jalla la yudraku bi absaril uyuni wala bi absaril qulubi in dai dullu al umumi tunda Allah bai ce absarul uyuni ba bai ce absarul gaba ɗaya hwali to dole su ce muna Allah ba a idraki ne bi absarul uyuni da absarul qulubi dole su ce muna haka ko li'anna qawluhu saboda ce wanda shi Allah ya la tudrikul absaru fil umumi umumi ya umma da shi don bai ce absalul qulubi ba bai ce absalul uyuni ba ko ka kauli wajen kul absar an gane to mun san wajen su ba haka yake ba duk su sun yadda ana ganin Allah bil qulubi sai ce to wa idza lam yakun indahu hakaza idan bai zan haka ba wajen sun ka ce a'a a'a wallahi ayina absaru abinda aka nuhi ai absarul eh, uyuni aka nuhi ai ganin ido aka nuhi ba ganin zuciya ba ai ma mun yadda mu ana ganin Allah da zuciya amma dai mu da ido abu mai ga Allah ba to ina ce ganin ido ina ce ganin zuciya ciki ba dole al-umumi ba yace wa idza lam yakun inda za to faqad wajaba an yakuna qawlu to idan ba su yadda da haka ba to kenan ya wajaba zancen Allah da yace la tudrikul absar ko ba haka ba dole a khassa ya zan yahi zama khassun min qawlihi wa yudrikul absar dole zan shi latudrikul absar shi a kaɗan yudrikul absar wa huwa a shi da yawa kila an fahimta da mun wajen wa huwa yudrikul absar babu wai cire ma Allah komi muna cewa yana ganin wani ba wani ba ga Allah bai yiwa muna ce ma lokaci ba wani lokaci ba muna cewa kahiri ko ba musulmi ko musulmi ba kahiri ba in dai wa huwa yudrikul absar muna ibaranta alal umumi to sannan muka dawo muka ce la tudkul absaru su sun ka ce ana ne absarul uyuni ba absarul kulubi ba to sun rage ko ba haka ba to tunda sun rage to sai mu ce abin da yasa kun ka ce absarul uyuni abba ta ganin Allah absarul kulubi ka ganin Allah shi ka sa mu ce a'a mu absarul kulubi na ganin Allah absarul uyuni na ganin Allah sai zan wannan akhassu min la tudkul absaru an gane karatun nan masha Allah akwai tambayoyi kila babu tambaya ko dan ja muna gaba guda ko mu ko mu fassara ta mu tashi haka wa qila lahum innakum za'amtum annahu law kana qawluhu la tudrikuhu al-absar khasan fi waqtin duna waqtin la kana qawluhu wa huwa yudriku al-absar khasan fi waqtin duna waqtin وكان قوله ليس كمثله شيء وقوله لا تأخذه سنة لا تأخذه سنة ولا نوم وقوله لا يظلم الناس شيئا في وقت دون وقت فإن جعلتم قوله لا تدركه الأبصار خاصا رجع احتجاجكم عليكم وقيل لكم إذا كان قوله لا تدركه الأبصار خاصا ولم يجب خصوص ولم يجب خصوص هذه الآيات فلما أنكرتم أن يكون قوله عز وجل لا تدركه الأبصار إنما أراد في الدنيا دون الآخرة كما أن قوله لا تدركه الأبصار أراد بعض بعض الأبصار دون بعض ولا يوجب ذلك تخصيص, تخصيص هذه الآيات التي عارضتمونا بها فإن قالوا قوله لا تدركه الأبصار يوجب أنه لا تدرك لا يدرك, لا يدرك بها في الدنيا والآخرة وليس ينفي ذلك أن نراه بقلوبنا ونبصره بها ولا ندركه بها قيل لهم فما أنكرتم أن يكون لا تدركه بأب لا تدركه لا بأب ندركه لا ندركه بأبصار العيون ولا يوجب إذا لم ندركه لم ندركه بها ألا نراه بها فرؤيتنا له بالعيون وإبصارنا له بها ليس ب... ليس بإدراكه ليس بإدراك له بها كما أن إبصارنا كما أن إبصارنا له بالقلوب ورؤيتنا له بها ليس بإدراك له بها فإن قالوا رؤية البصر هي إدراك البصر قيل لهم ما الفرق بينكم وبين من قال إن رؤية القلب وإبصاره هي إدراكه وإحاطته فإن فإذا كان علم القلب بالله عز وجل wa ibsarul qalbi lahu ru'yatahu iyahu laysa bi ihaqatihi laysa bi ihaqatin wala idrakin fama ankartum أن تكون رؤية العيون وإبصارها لله عز وجل ليس بإحاطة ولا إدراك to alhamdulillah ina jin bari mutanen abin bai fassaruwa saboda lokaci insha Allah sati na sama sai mu fassara abin akwai wasu bayanai da ya kamata in yi sai dai da yake sai mun kara tasabbuci ga abubuwa an kara bincikawa da sauran bayanai sannan kila ai magana game da su insha Allah wannan wani dan uwa na ya rubuto mala ina bukatar addu'a gare ka da yan uwa ahli sunna ina bukatar addu'a a kan karatuna na boko da kuma imani na Allah ya kare mu baki ɗaya. wannan addu'a ta aka bida insha Allah abin da nace zai magana da shi zamu yi a wasu karatuttuka na na gaba in Allah so bayan mun kara tasabbuti an kara bincike game da al'amura sai a mutane fadakarwa wani ba shawara ga wasu abubuwa da ya kamata a mutane fadakarwa game da su amma bayani insha Allah zai zo bai tawassu sai a lalwata ban cika so in shafi matsala ba ko wani abu ta sama ko ba haka ba da an haɗa ma abu sai kai kokari sai kana haɗa ma sai kai magana kai ne eh, adata ni ina bincike ga al'amari yawa ka tsaya ka zanna da masu ahalin abin ɗaiɗaikunsu tare individually da kuma collectively da masana abin da shawarwari da mi da mi da mi ƙarshe an ka zo an ka faɗi mas'ala a faɗi ciwo a faɗi maganin shi ko ba haka ba yawa kullum haka idan dai wannan shine ka'ida na wadda Allah madaukakin sarki ya ba mu a hadisai gaba ɗaya mata karatu kullum ana son a yi tasabbuci cikin al'amari kar a faɗi abu wanda kuma a faɗi a faɗi kai ba a cika ba a fara mukaddama ba a yi hatima ba ko ba haka ba yawwa Allah ya samu gani wannan dan uwa wanda ka nema addu'a muna bara ga yan uwa su taimaka shi da su taimaka masa da addu'a Allah ya taimake shi kan karatun shi kuma Allah ya tsare masa imanin sa Allah ba shi nasara shi ba shi duk abin da yake nema wanda zai zama alkhairi ga gare shi ga alkhairi da dukkan jama'a musulmi kuma Allah ya ba dukkan musulmi gaba daya duk wanda adda bukata suna ta a musu addu'a duk mai bukata ta alkhairi ubangiji Allah ka biya masa duk wanda adda wani kuduri na ci gaban musulunci ko musulmi ubangiji Allah ka tumaye masa kudurin matsaloli bala'ukan da muke fuskanta a yanzu ubangiji Allah kai muna maganin sa duk matsaloli da musulmin duniya da na ƙasar nan ka fuskanta ubangiji Allah kai musu maganin shi Allah ka ba musulunci ƙarfi ka ba shi nasara akan kafirci ka ba musulmi nasara da galaba akan kafirai ka kare musulmi a duk da shike ka tsare muna imanin ka yi muna kariya daga dukkan sharri da bala'uka wannan addu'a mu ita ta ci gaba da yanta ba dare ba rana kuma mu zanka wa ƴan musulmi wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik